masu sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. Zamantakewa, zamantakewar mu. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda al'umma za su yi amfani da bambancin addini wajen wanzar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Al'ummar da ke da bambancin addini da makabila ne. Addini a kowace fuska ya kasance kafa na bauta wa Allah yana kuma koyar da zamantakewa tsakanin mutum da mutum, to sai dai a ɓangare guda kuwa Sau da dama bambancin addini yana zama sanadin saɓani tsakanin al'umma, wanda a wasu lokatai kan kai ga tsananin gaba da rikice-rikice har ma da kashe-kashe. Comrade Bello Dauda Gana ya ce rarrabuwar kai saboda saɓanin addini yana da tsohon tarihi, musamman ma a Najeriya inda shugabannin da suka mulki Najeriya shekaru da dama a baya suka wanzar da aƙidar shiya-shiya. Wannan matsala da muke da shi a ƙasar nan mun gada ne. dan iya gaya miki tun lokacin da da a bamu independent mun gada daga wajen iyayenmu su ne irin sabu baka ta ba balewa saddauna of sokoto chief Bafemi a Wolo, dr nandi azukwe abin da yasa ne wannan maganan sun yi regional politics jam'iyyun nasu ya tsaya daga region din da suka fito ba su buɗe shi cewa najeriya gaba ɗaya ba saboda kowa yana nuna cewa misali jam'iyyar mutanen arewa npc kwata-kwata mutanen arewa ne suka san wannan jam'iyyar akwai action group ba su santa ba akwai ncnc ba su santa ba ya zamanto cewa kawai dan arewa yana gani shi in wannan jam'iyyar ya zaba magana ta kare mushi to kin ga jinsi din damuwar da muke samu kenan dan siyasa ya ga kofa ya ce to shi ma bari ya shiga ta wannan dubai an road din ya zama cewa shine abin da za a yi in ba a yi wannan abun ba dan siyasa ba zai iya samun abin da yake so ba yake wannan yana da tsohon tarihi kana ga kama akwai alaman za a iya gyarawa ko wato a dawo a samu wannan fahimtar juna tsakanin krista da musulmi a nan najeriya eh wannan abun mai sauki ne to idan kika je kika dawo malamin addini da yake rike cewa shine mai jama'a shine mai faɗan gaskiya yana kusa da Allah ko ba haka ba ya ji tsoron Allah kusan kana mika yatsa ma 'yan siyasa ne su al'umma karan kansu da suke da saɓani tsakanin addinai ba eh wannan wai shine babban abun da kofan da ɗan siyasa ya samu idan kika ɗauko 80s 90s early 90s mun taso tare mun ci abinci tare mun je makaranta tare yau kuma saboda interest na wa'insu mutane da ake kiran so called politician ya zo sa kawo damuwa a cikin mutane idan ka yadda cewa Allah ne ya halicce mu mun to daga wajen baba ɗaya mama ɗaya to in Allah ya yarda ka cire gaba kyashi bakin ciki da hasada a tsakanina ni Allah ya halicce ni dan Najeriya kai ma dan Najeriya Najeriya ina da yanci da constitution ya bani cewa dan je ko ina na zauna na yi rayuwa ta kai ma haka wannan abu ne mai sarkakiya amma idan muka cira addini in Allah ya yarda da mu ya samu shugaba na gari kuma kasar mu za ta ci gaba kuma Allah zai taimake mu. Mutunta addinin kowa da yin haƙuri da juna yana kawo haɗin kai, ci gaba da ƙaruwar tattalin arziki a ƙasa. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na fafutukar wanzar da zaman lafiya da fahimtar da al'umma kan haɗin kai da inganta danƙon zamantakewa. Kan haka ne na tattauna da wasu shugabannin wata ƙungiyar da ke haɗa kan mabambantan addinai don samar da zaman lafiya. Ni ne Evangelist Joshua Ringson, ko chairman na Interfaith mediation group and affiliation of imc kaduna to sai kai kuma sunana imam alhaji otman ibrahim kociya na interfaith mediation affiliated to kaduna imc To ana batun interfaith tun farko uh, eh, Mr. Joshua yaya aka yi kuka samu kanku a cikin wannan aiki na kawo uh, addinai daban-daban waje ɗaya domin a samu fahimtar juna. Koyiswa da taimako sai wajen Imam Ashafa da Pastor Novel suka koyar da mu muna matasa 2007 zuwa 2009 sai a uh, 2013 suka ce mana mu ma za mu iya farawa a karkashin reshinsu shi yasa kika ga muke abin da muke yi eh, muka kai inda muke yau imam otman yaya kuka samu kanku akan haɗakan addinai wannan koyaswan da aka mana ya kamata sai mu ma mu koyar da wasu saboda su gane mene ma'anan zaman lafiya me amfanin interfaith a society ya zuwa yanzu waɗanne wato nasarori kuka samu tun lokacin da kuka fara wannan aiki na haɗa mabambantan addini daga wannan lokaci da muka fara yanzu gaskiya mun samu nasara za ki ga yanzu ko da an samu wani ɗan breakdown na law and order za ki ga babu ba ramukan gayya a gurin da abun ya faru a gurin kawai yake mutuwa kuma yawanci a maganan crisis da aka dinga yi na religion a ce christian muslim a'a wannan an wuce wannan wajen yanzu yawanci damuwan da ake samu wanda muke kokarin mu ga mun shigo ciki mun partnering da gwamnati mu ga yadda Allah zai taimake mu mu samu nasara shine maganan hadas farmers clashes nan da yake faruwa fadan tsakanin makiyaya da manoma kwarai da gaske makiyaya da manoma tsakanin faɗan su to shine muna so in Allah ya taimake mu muka haɗa kai da gwamnati da wasu relevant agencies mu ga ya za mu yi mu wayar musu da kai su gane abubuwan da ake ciki. Evangelist Joshua ya zuwa yanzu akwai waɗansu nasarorin da za ku ce kun cimma tun lokacin da kuka fara wannan aiki musamman wajen haɗa kan addinai daban-daban? mun gode wa Allah akwai nasara a cikin matasa gabaki daya wani karamin abu yakan faru zaki ji an neme mu to sai mu guje a gurguje as interfaith mediation group sai mu je kuma da taimakon allah sai ki ga mun iya magance wannan sai ana ta samun zaman lafiya kenan za a iya cewa bisa ga ayyukan ku mutane sun fara fahimtar cewa ya kamata su zauna lafiya kenan kwarai da gaske a bugu da kari muna eh, so in allah ya da kungiyoyin addinai musamman shugabanan addinai mu samu ganawa kuma su gane da cewa zaman lafiya ba wai ana sun ko share shi ba ne ana kiran shi peacemaking wato ana yin shi ne saboda haka muna neman su su gane su fahimci cewa kar mu muna aiki da matasa su su zama sanadiyar barkewar matasa ta wani gefe muna so mu haɗa kai da su su abinda muke bawa matasa su kuma su taimake mu a masallacai da cocina su sake yin wa'azi a kan irin na abubuwan imam othman tun da kuka fara aikin nan waɗanne ƙalubale ake fuskanta ta yadda yake kawo tarnaƙi ma wannan aiki na haɗa kan addini eto eh mun samu ƙalubale da yawa wanda da duk matashin da kai mishi magana ka kira shi ka ce ga ishu na interfaith zai ce maka ai wannan harkar siyasa ne 'yan siyasa ne suka jawo ku suke sponsorin ɗinku saboda su samu nasara akan abubuwansu to amma da allah ya taimake mu da yake aikin muna yin shi na gaskiya ne yanzu sai suka gane shi yasa kika ga wannan kalubalen yanzu mun riga mun overcoming din shi wanda a kowane lokaci muka yi kira na matasa ko na christians ko na musulmai ko na traditional worshippers muka kira su a gurguje za su zo ga mun haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare Uh, joshua ta bangaren ka akwai wa'yansu kalubalen da kuka samu eh an same su mun samu ƙalubale. wa'yansu suke gani kamar ko me ka fito kana yi gwamnati ne sai ake so a samu rashin yadda da mu to amma da shi ke Allah ya samu ba tare da gwamnati muke ba wa non governmental Allah ya iya bude idanunsu sun gane wani lokaci kuma wani kalubale ne muka fito muka yi program as a interfaith mediation group a state to imc kaduna wa'insu da kila suna under interpret na gwamnati sai su ga kamar muna amfani da makamin su ne mu kira mutane wannan ma mun same wannan kalubalen amma daga baya sun zo sun gane mu target audience na matasa ne yawa because mun gane da da easily used by politicians and uh, wani lokaci kamar da ya faɗa ake gani ko siyasa ne a an zo an gane 'yan siyasa ma wani lokaci ba daɗin mu suke ji ba don muna faɗa musu gaskiya a wani lokaci wayansu shugabanan addinai da ba su gane ba ko ta gefen christian sai su ce matasa kar su fito yawwa ko ta gefen musulmai su ce ba mu yadda ba to irin wannan ma kalubale ne to shi yasa muka ya zama mana dole mu nemi zaman abokantaka da su shugabanan addinan su waye mu mu waye su su san halayenmu su san mu shi yasa kika ga yanzu an samu cin gaba Allah a cikin taimakon sai sa muka wuce wannan a yanzu to a kashin gaskiya mun ji hankalin gwamnati su sauko su yi zama da shugabannin addinai domin in suka yi haka su ba su sakonni su kai zuwa majami'u su kai zuwa masallacai su san yadda dokokin gwamnati yake da kuma yadda za su yi biyaya da shi na biyu mun sake ce ma gwamnati game da wahalan da ake ciki gaskiya ta sake duddubawa matasa wani lokaci abin da yake sa su hawan titi su yi wasu abubuwa a banda shaye-shaye na drug abuse and substance abuse akwai rashin abin yi muka ce a nemi abin yi a koya musu sana'a in aka yi haka zai taimaka ma matasa ya rage shaye-shaye ya rage sace-sace ya rage ma wanda daga kawai an ji abu ya faru ko bai faru ba sun hau titi sai kone kone bugu da kari shawaran da muka ba gwamnati gwamnati su dan yi ƙoƙari su yi wani abu akan maganan taki don saboda shi manomi idan bai samu taki da sauki ba to wannan wahalan da ake sha na maganan abincin nan ba zai sauka ba ga maganan mai da shoransu amma in gwamnati suka duba jama'a da idon rahama aka subsidizing ma jama'a abubuwa to insha Allahu za a samu ci gaba tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so ne Jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.